أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fita tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar hudu ga watan zulhijja wata ta goma sha biyu a kalandar musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da biyar allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan lokaci a wannan kuma masallaci mai albarka insha allah da muke karatu cikin littafin ahkamul janais wa bid'aha na fadilatu shaykh al-muhaddith muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani wanda ya rasu wajen shekara dubu da ashirin allah madaukakin sarki yanzu kai shi fata mishi muna fasali na uku gabala yake bayani akan abin da ya zama wajibi a kan mutane waɗanda suke halarci a lokacin da wani bawan allah musulmi ya rasu mun fara muna daidai inda malam ke fakara ta ƙarshe a wannan fasali shine abin da ya shafi biyan bashi da da ke akwai hadisai da yawa amma zai kawo 'yan takaitattu daga ciki domin karanta hadisan mun zo kan hadisi na hudu ko mun karanta hadisai har guda uku a ƙarƙashin babu muna hadisi na za mu tashi hadisi na hadisin jahil ko hadisi na الرابع a wannan أيضا ko حديث Shi ne hadisin da ya حديث لأخصى وصام أصلي لجابر بن عبد Abdullahi? al'ansari allah maɗaukacin sarki ya ƙara da a gare shi ya ce an na abahu iskuri da yau ma'urri cewa lallai mahaifinsa shi jabir allah maɗaukacin sarki ya ƙara da a gare su ya an kashe shi ya yi shahada a yajin uhud a yajin uhud ya yi shahada wa taraka sitta banatin وترك عليه دينا ya bar kannan jabir mata guda shida kuma ya bar bashi bashin ya kai talamina wata fan ya kai kusan wasaki talatin a wasaki talatin shi ne kamar ka ce mudu sittin sittin in za a auna na abinci ne har so talatin kwatankwacin bashin da ya bari in za a auna abinci ne za a auna sa'i sa'i har sittin so talatin kafin ya biya bashin da baban shi bari a gaba karayin bashi bari ko ba ka bari daga ce sa'i kaga mutum na biyu hudu ko kaga ya fi mudu girma to so sittin sittin kuma so talatin. ne kwatankwacin yawan bashin da baban shi ba ga kuma kallon shi mata guda shida kaga nauyi biyu ke ko ba ta wani sai sa a yi tashin aure tun da lokacin da ya aure ba sai aure bazawa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ka aure zawa ba ka aure budurwa ba yace sauran na son aikin ya ragu mun ina da kallon mata 'yan mata guda shida na sake auro wata budurwa don sun zama bakwai sa na auro ba zuwa rawar take da hankali ita sai ta taya ne tarbiyyar wani kai shida wanzu Allah su lamu ke kai gaskiya to ce baban shi ya bar masa wannan yace fashaddal ghurama fi huquqihim sai waɗanda suke bin baban nashi bashi shi suka tsananta masa akan ya biya su haƙoƙinsu suka tsananta sosai da sosai to da yawa daga cikinsu ba ma musulmai wani yahudawa ne mafi yawa daga cikinsu su ke falamma habarahun falamma habarahun jidadan naqli ko hidadan naqli ya lokacin da lokacin cire dabino yayi lokacin da ya kamata a cire amfanin gishiyoyin dabino da suka lura ya yi a taito rasulallah sallallahu alaihi wasallam fakultu sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah qad alimta anna da yau yawma uhud ke tabbas hakika ka san cewa mahaifina an kashe shi a yakin uhud yayi shahada wa alaihi daynan kasiran kuma ya bar bashi mai yawa a kansa wa inni uhibbu an yaraka al-ghurama so aka ni ina son ya rasulullahi da suke bin mahaifina bashin nan su ganka ka tattauna da su a samu mabida so da bashin gaskiya yana da yawa kuma ko gonan mu gaba ɗaya za mu ba da dabinon da yi mu bayar gaba ɗaya kar mu amfana da komai ba zai biya bashin ce duka mu kwashe mu basu mu kar mu kai komai da za mu ci gida sil ba zai gama biyan ba ne saura ga ina so ka zo ka zanta da waɗanda suke bin mahaifina ba shi qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa izhab fa yamdir kullu tamrin ala shida yace ka tafi ka da dabinan kowane nau'i ka sanya so ka tara su gida da to dabino ai nau'i nau'i ne ai to kowane nau'i ka tara su guri da an ka ciccire dabino to ka categorize don su nau'i za ga gurin shi nau'i za ga gurin shi nau'i za ga gurin shi kai haka jabi ce fa fa'altu sai na aikata abin da manzon Allah ta alaihi umarci ya da thumma sai na sake kira sai na kira duk wanda ke bin mahaifina ba shi fa gada alaina na asbaha shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sammako ya zai same mu a wannan gonan falamma nazaru ilaihi ughru bi tilka sa'a a yayin da suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gonan shi ma ya halarta sai gaba ɗaya ran su ya bashi ha gaba ɗaya ran su ya bashi kamar da zo a wata ruwaya ce gan su sai ya bashi tsammanin su za a ce su yafe ni kamar da muka faɗa yawancin su ba ba musulmai bane yahudawa ne su zamanin su za a ce su yaje ne sun suka da rai suka canza fuska irin ba ma ga conducive abun nan na da za a maro roƙe su su yaje ke ma ra'a ma yasna'un da manzo Allah sallallahu alaihi ya gane yanayin su yadda kowa ya da rai kawai ko a biya shi ko ko ko me zai faru ya faru da manzo ya ga yanayin su ya ga abin da suke aikatawa aqama haula a'zamiha baidaran salatan manzo Allah sallallahu alaihi sai zo wajen taron dabinan da ya fi kowanne yawa sai za ga ya wannan taron dabinan su uku adafa adafa ha salatan sai za zagaya su uku bayan da ya zagaya wada'a fi samariha bil baraka sannan sai addu'a sai ce Allah maɗaukakin sarki ya ma wannan dabinan albarka sai ka kafar magana ya gari bayan ya ya iqama haulaha wa da'a bil baraka yayi addu'a ce Allah ka sanya ma dabinan albarka thumma jalasa alai sai zauna a wajen wannan dabinan da ya mata addu'a thumma qala sai ce ma Jabir bin Abdullah udur ashabak je ka kira waɗanda suke bin ka bashin nan kira su Jabir ya ce fa ma zala yakilu lahum hatta adda Allah amanata walidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta aura musu daga wannan guda ɗayan da ya mata addu'ar albarkar nan a ciki ya auna musu yana biyan su bashi su har sai ta zama biyan kowa bashi shi kuma wannan ɗayan bai gare jami'a yake wa ana wallahi radin an yu'addi Allah amanata walidi wa la abdu ila akhawati bi tamratin yace kuma ni a lokacin wallahi na yadda zuciyata kana su a sauke nauyin da ke kan mahaifina ko da ba zan kai komai gida wajen yan uwana mu ci ba na yadda a biya gaba daya mu rasa komai inda har mahaifina zai zama ya samu zaman lafiya na babu wani wanda ke bin shi ba shi, ne wannan ya fi mun kwanciyar hankali kaga dan kirki ko shi ya yadda yace fa sallamtu na miƙa kauya gaba daya ma jami'a yace wallahi albawajira kullaha yace wallahi na miƙa wuya ma dukkan waɗannan nau'ukan dabinon gaba na riga na sallama duk su ƙare ce hatta inni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullah ka'annahu lam yanqus tamaratan wahidatan yace amma sai gashi ina kallon turin dabinon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zauna kusa da shi yake auna ma waɗannan bayan Allah ya ce gaskiya ni iya abin da nake kallo shine kaman babu dabino ko ɗaya da ya ragu daga wannan dabino an biya kowa amma dabinon bai ragu bai na nan yadda yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye kai waye kamar ka ko wayo asali ya naga tunda Allah ya yabe ka kowa yake kama ya ba sallallahu alaihi wa sallam jabir yake dabinon da manzo Allah ya zauna kusa da shi ko raguwa kaman ba a dauki dabino ko ɗaya ba yace fa wa faitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maghriba yace sai na zo wajen mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sallar lokacin sallar magariba fa zakartu dhalika lahu sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallah nan da ka zauna a gurin shi bayan da ka san fa ba a ɗauki ko ɗaya ba yace fa bahi sai manzon Allah ya mun dariya fa qala sai manzo Allah ya ce mai isti Abubakar wa Umar fa akhbirhuma yace je wajen sai na Abubakar da Umar ka ba su labarin abin da ka ban labari fa qala jabir yace da na faɗa ku sai suka ce laqad alimna sana'a rasulullah ma sana'a an sayakunu zalika dukan su suka ce ai mun mun sani tunda da manzo Allah yayi abin da yayi a wajen dabinon kuma yayi wannan addu'a mun san ba abin da zai rubuwa dabinon ba abin da zai rubuwa wannan yana nuna mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ko ba so ɗaya ba so biyu ko wannan is common a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muhalli shahid shine yana nuna muhimmancin biyan bashi tun mutum ya ne ya ya bari kaga Jabir ya hakura gashi da kannai mata har guda shida gashi shi kanshi ko amma kuma shi ya sallama ya yarda su rasa komai da komai in dai har babansu zai zama ya kukuta ya ya nasu babu wani wanda zai rage yana yin mahaifinsu mahaifinsu ba shi an fahimta ku to haka haka haka ake so karka yi tunanin kai da kake rayu yawancin a ah, wanda ke faruwa a yanzu za ga mutum tunanin shi to shi kenan shi baba na mutu shi kenan nisan tashi babu komai kenan to shi ma ya ji da kanshi to shi kuma baban nasa in aka yi ya shi ma ba abin da baban shi bar mishi ai ko ba ka ba shi ya nima shi ya nima wallahi kana zuwa rabon gado za ga abubuwa da yawa abubuwa da yawa ana a gaba na ba yayi faru ba wai labari ba ma imam daud yahya abubakar hafizahu allah ta'ala ya zai je rabon gado da mu yake tafiya musamman ma ni mun je an gama rabon gado ana duba sai aka ga wani dayari na bawan Allah da ya rasu da aka duba dayarin sai aka ga wani bashi da ya rubuta wane wane rana kaza lokaci kaza ya ban bashi naira kaza duk basussukan da aka biya ba iya kaiwa zuwa ga wannan dayarin ba sai da aka gama raba ba kowa ta gani ta ka ce to yanzu abinda zai faru su yaran su sake za a raba bashin sai kowa ya bada abin da zai bayar a cikin abin da aka bashi na gado yana da yara maza guda hudu da mata guda biyu sai matan shi sai mahaifin shi wallahi irin mita sai mazan nan suka ce wallahi ba za ka amsa kudin su ba wanda yi da ana ganin sun ana kaman wa kaman da wasa ne abin ki suka zo da gaske ne ba su a daga buɗan bakin ɗaya daga cikin yaran ya ce to ba ga maman shi bai ta biya miki mana wallahi abin da ya fara ki ba ga maman shi ba ta biya mishi mana su matan yara matan da matan shi da maman mama yake tana mishi bude ma yaran wuta maza ba ma yakin ku bane gace yayi eh, to amma bashin ba mu muka cewa haka suka faɗa ba su riga an ba su kudin su ba za ta ba musu kudin ba ga akwai matsala ku to wannan kuwa manin za su mishi addu'a za su mishi addu'a a karkai tunanin ma addu'a daga gurin su aiki Kan ma kai wannan tunanin sai dai kila sun tuba sun gane nan gaba kuma ana fatan haka Allah ya shirye da mu baki da an da yawa mun ji labarin da malam Aminu Daurawa ya bayar ku na wasu yara da aka rawa musu garo a kotu an gama rabon garo wani bawan Allah ya zo aminin mahaifinsu ne sosai aminin mahaifinsu ne ya nuna akwai bashi da yake bin mahaifin nasu wajen kusan naira miliyan ɗari sauran yaran gaba ɗaya suka cewa su ba ruwansu kuma kowa san tare suke kasuwanci duk yadda za a yi da suka ce su ba ba san da wannan labarin sai ɗaya daga cikin yaran shi ce shi a biya bashin da nashi kaso aka ce aka biya bashin ba za ka tashi ba ka da kosi sisi yake eh ya yadda inda har baban shi zai na suwa a kabari cewa ba wanda ke bin shi ba shi ya yadda a biya da nashi shikenan aka biya wani bawan Allah yana kotu ya daga hannu ya nemi izinin alkali a bar shi dan yi magana in dai da abrama alkali ya washi da ce wannan yaron da ya yadda a biya ma baban shi bashi da nashi gadon gaba ɗaya. to shi alƙali ya rubuta jama'a da suke kotu zama da ko ya mutu ya rubuta? a zuciyar shi a ɗauki times su na abin da yaron ya bayar a ba yaron kyauta so da yanzu yaron ya nuna shi ɗan halali an fahimta to ana samun irin wannan matsala. Allah madaukakin sarki ka hana mu fifita duniyarmu akan lahirar mu. Allah ka ji sauki baki da wannan shine hadisi na hudu da malam ya kawo hadisi na biyar malam ya anhu aidan shi ma daga jabir bin abdullah al-ansari Allah ya kare da a gare shi qala shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu fa yaqtubu shi manzon Allah sallallahu ya kasance in zai ba, yana tsayawa a gare kuma in zai hutuba fa ba, yana fara da godiya ga Allah wa yubni alaihi bima huwa ahlullah sai ya bi Allah da abin da Allah maɗaukakin sarki ya cancanta a yabe shi da shi wa ya ƙulu sai ya ce man ya hadihi lahu fala mu la duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi to babu wanda ya keɓatar da shi wa man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa bata babu wanda ya shiryar da shi inna khayral hadith kitabullah lallai mafi alkhairin zance shine littafin Allah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fi alkhairin shiriya shine shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amara shine kirkirarren al'amura da za a sanya cikin addinin manzon Allah wa kullu muhdathatin bid'a kuma duk wani kirkirarren al'amari bid'a ne wa kulla bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wa kulla dalalatin fil kowace bata kuma makomarta ita ce wuta wa kana idza zakara as-sa'a ihmarat ayna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ambaci tashin alqiyama idanunsa sai su yi jajaye wa ala sawtuhu wa shadda ghadabuhu sai ya daga muryarsa fushinsa ya tsananta in yana ba in har yana ba sai huduba ne ta tashi magana akan abin da ya shafi tashin alfiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ja ya daga muryarsa fushinsa ya tsananta ka annahu munziru jaysh sai ga kaman yana zaburar da runduna ne na yayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in yana ba. za ga ya canza kamar yana zabarar da runduna ne ne ya ƙulu sai ce sabbahakum wa mastakum yadda kasa yana zabarar da rundunan yaƙi na faɗa musu cewa ga wasu za su kawo muku hari da safi ko kuma da yammaci sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man taraka malan Ya yace duk wanda ya wuce ya bar dukiya fali warasatihi kuma babu wani bashi a kansa to ba wannan dukiyar a wa magadan araba musu wa man taraka diyan duk wanda ya muke bar iyali ya bar waɗanda yake daukan nauyin su aw dainan ko ya bar bashi kuma bai da halin daukan nauyin su kuma bai da halin biyan bashi to fa alayya wa ilayya to bashin a zo a faɗa mun yana kaina ni zan biya iyalin a faɗa mun ni zan ɗauki nauyin su sallallahu alaihi wasallam cewa ana aula bil mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi kuma ni ne mafi cancanta akan dukkan wani masu mani mai imani ni na girman haƙƙi akan dukkan wani mai imani malai ce wa fi riwayatin wa ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ni ne na fi cancanta akan kowanne mumuni akan karan kansa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisin abin da ya tura da shi ba yana nuna mana girman mahimmancin bashi ko har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya mutu bai da halin biya yace bashin yana ne yana kan kansu kaga shine abin da malamin ishara a farkon wannan bakara shine isharar da malami yace in mutun ya rasu ana bin shi bashi bai da dukin da za a biya bashi sai malami yace bashin yana kan wa yana kan hukuma ko yana kan gwamnati yana kan shugaban za a kai gwamnatin mu ne ka ce ga wani ya mutu ana bin shi bashi ha so da ba gwamnatin ba gwamnatin Allah da Annabi bane ba gwamnatin musulunci ba ne kowa ga ne amma da gwamnatin na tsarin musulunci ne za ka ja faɗa musu an samu wane-wane ka za a guri kaza ya rasu kuma na bin shi bashi ya kai na miliyan biyar kuma da shi da iyalansa duka ba su da abin da za su biya bashi ko gwamnati za ta ce ne to kenan wanda suke bin bashin su lokaci kaza sai a dauka a national treasury a baitul mal sai a biya su nan magana ya gari an gani magana ya gari dama ka gari ba za ka kai ba za ka yi ka samu lokacin gwamnan chairman ka ce babanka ya mutu ana bin shi bashi ko ba ka sai a dauka ma kaman baka da an ba shi ciyaman din yana ya san addini ba misali sai dauka baka da hankali Allah ka shiryar da Allah ka mana canji mai albarka wannan shine hadisi na biyar da mana ya kawo a cikin wannan babu bala shi al-sari hadisi na shida ana Aisha radiyallahu anha qalat daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta take cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man hamala min ummati dainan ثم جهل في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda bashi yake kansa na wani daga cikin al'umma ta duk wanda ya dauki nauyin wani bashi daga cikin al'ummata sun majaha da fi fadari sa'annan ya yi iya bakin ƙoƙari wajen biyan wannan bashi a fama da walam ya har ya mutu bai samu daman biya ba fa'ana waliyuhu to ni ne majalicinsa ni zan biya masa sallallahu alaihi wa alihi wannan hadisin maluma suna cewa bai takaita akan sahabbai kadai ba don mazalla su za su ciyayi cewa yi min ummati a cikin al'umma ta dukkan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ummatu ijaba ko musulmai wanda suka amsa su kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya ci bashi bashin da kira ta yadda a ci mun sha yin wannan bayanin ko yau kuma duk yadda za a yi biya wannan bashin ya yi, amma kuma Allah maɗaukakin sarki bai hore masa yadda zai biya ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama shine waliyinsa akan wannan bashi Allah maɗaukakin sarki ka babu yadda za mu biya bashin mu da kanmu wannan sune hadisan da malam ya kawo a gargashin wannan ba fakara da ke magana akan biyan bashi Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi fasali na hudu malake ma ya zuzu lil hadirina wa ghayrihim kaga wancan fasali na hudu ce ma yajibu ala al ala hadirin ku abin da ya zama wajibi shi kuma wanda yake ma ya zuzu abin da ya halatta kwana ba wajibi bane amma ya halatta abin da zamu karanta din nan ga waɗanda suke halarci da kuma ma wasu su koda ba su a halarci lokacin da wani ɗan uwa musulmi ya rasu amma ta zo gurin to menene ya halatta wanda shari'a ya yadda in aka yi babu ne shi ne ma ne lil na wa gairi abin ya halatta ma waɗanda suke halarci wa gairi da kuma wasu waɗanda ma ba su halarci amma dai sun rufin tarar da abu malam na farko yake wa yajuzu lahum kashku wajhi mai yi wa tabbiluhu wal buka'u alaihi thalathata ayyam yake ya halatta a bayan yin magana cewa ya zama wajibi in mutum ya rasu a rufe shi ko gaba da haka ne ko yawa har muka yi nasiha akan masu daukan hoton gawa suna yana, suna cewa wannan kuskure kuskure ne kira da yawa to a lokacin da aka rufe shi to ya halatta wadan wani yaro wani wanda ke ke da kusanci ko kaza kashfu wani wani mai babu laifi ya buɗe fuskan shi wannan mamacin da ya rasu da aka rufe shi to babu laifi wanda ya halbe zo ya buɗe fuskan shi wa takbiruhu kuma babu laifi ya buɗe fuskan shi ya sumbance shi ya yi kitin dansa a guri wal buka'u alaihi salatu ayyam ko ba hana ka dan wani naka ya mutu kai ta kuka na zubar da hawaye hawaye ta zuba a idonta har kwana uku ma ba wai ranar dai ba wai ranar dai ba har kwana uku bayan ranar da ya rasu kira ta halatta ma amma ba dai wuce kwana uku an gane ku malaki wa fi zalika ahadithun akan hakan akwai hadisi da yawa shi ma malai zai takaitu akan guda biyar insha Allah ta'ala مالك الأول حديث نفره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ألا مدعو بكسر كتار جاء بريس رشيد ما يمكنه يجي لما قتل أبي يجي ألوكة دعاها كشما هيدينا أفين ياكم أخر جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي سنظر إنا يا يكفاتي لغفتنسا to shi jabir bin abdullah al-ansari ba shi a filin yakin to bai je yakin badar ba bai je yakin kofar ba duka saboda baban shi ya umarci shi ya ya kula da yan uwan shi kuma zai tafi yaki amma lokacin da an gama yakin da shi aka yi janazan baban nashi a filin kofar an karanta a baya abin nan fakara da ke magana akan haramcin daukan gawa daga wani guri zuwa wani guri ko ya wa labarin har mahaifiyar shi ta ɗauki an ɗauki tsora mata mahaifin nashi da kawo shi ko manzala yake a sauke su kana ɗauki gawar daga gurin kowa a binne shi inda a tunda a nan filin su zara a nan za a za a jini su to jabir ya zo bayan an kashe shi ya ce sai na zo ina buɗe fuskan mahaifina kuma ina kuka ina kuka idona na zubar da hawaye ina ajiyar zuciya wani hauni sai sauran mutane suke waye sai suke ta hana ni wannabi sallallahu alaihi wa sallam la ya amma manzo zalla sallallahu alaihi wa sallam bai hana ni ba su suna ce in bari shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba bai hana ni da rashin hana shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ba me yake nuna wa yana cewa shi bai bali bali yake yi ko <laughs> yake fa am fa amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa rufi'a ina cikin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dauki gawo mahaifina fa ja'ala ammati fatima tabki sai ga yar uwan mahaifina fatima ita ma ta tabbaci da kuka fa qala an-nabi sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai ce mata tabkina aw la tabki ko ki kuka ko karki kuka ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته الله أكبر yace ko ki kuka ko kai ki kuka amma na da miki mala'iku suna suna taima dan uwanki ni inuwa har aka dauke shi aka je a dinne shi mala'iku da suka rufe saman shi da fukafukansa suna masa inuwa kar ma rana ya taba shi har aka je a dinne shi manzo Allah ya hana ta kuka bai hana ta ashe ba laifi ba anniyaha shi aka hana za mu zo mu yi magana shine kururuwa da yi matsayi addu'a da kaza da kaza da kaza wanda za mu zo mu gana amma da mutum yana kuka yana zubar da hawaye yana ajiyar zuciya wannan ba laifi ba ne shari'a abin hana ai ba kai ma saka ka hana ko haka ba ba kai ma isa ka saka hana kuma shari'a ya ci shari'a ya ci ka sanin kanka so ka shari'a ya san ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai taba sa maka abinda ba za ka yi Allah bai taba dora maka abinda ba za ka yi wannan shine hadisi na farko da ba da ya kawo a wannan fasali kuma insha Allah akai shi zamu tsaya saboda lokaci in Allah madaukakin sarki ya hada zama ta gaba sai mu karanta sauran hadisai guda hudu da ma ya kawo a wannan fasali waɗanda suke bayanin abin da ya halatta ga waɗanda suka halarci inda mamaci yake insha Allah ta'ala abin wurin muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga na eh maganan bayan na shi ne muka yi bayani asali gwamnati inda gwamnati ne kowace iri abin da shari'a yake la'akari da shi ne waɗanda suke rike da gwamnatin su menene su ta shi ne kawai abin da shari'a yake kallo su ba musulmai ba ne to dokar allah ne wannan shi ke nan tun da musulmai ne kuma sun yadda su ma musulmai ne kuma dokan allah ne kuma ko dokan ƙasan ai ai ai shi ma ma kanshi cewa akan abin da yake norms ne ko religious beliefs ne aiko ya ma kanshi togaciya cewa ba zai shiga ba su babu laifi ko su ya kamata su biya amma su yi biya su ya rage su kuma da Allah sai a dimen da za a biya amma dai haƙƙi ne na hukuma na gwamnati you. Hmm. Eh. Eh. to kana so ne mu yi gudun wuce takalmin muke da akwai hadisan da za mu karanta a gaba duka suna abin nan eh, ba laifi ba ne don wani lokaci ka tuna wani abu da ya yi misali ko na mai kama da haka amma matsalar shi ne abin da ya kawata mu gane shi ne shi fa kuka da ake yi da shari'a ta yadda mutum ya yi sanadiyar rasuwa shine kuka ne don tausayin shi wanda ya rasu mun gani ai da yawa daga cikin waɗanda suke kuka in an yi rasuwa suna kuka ne na haramu so da mafi yawa suna kukan kansu ne abinda za su rasa sanadiyar mutuwan wancan ba ka bane wannan haramun sa'a ma Allah suke amma tana kuka ne saboda tausayi shi wanda ya rasu tana kuka ne da fatan Allah ya kalle ka ya kalli kukan da kake ya rahamshe shi shine kukan za ku karanta hadisin hadisin mutuwan Ibrahim ko dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Rahman bin Auf ya Allah magana ya ce hadda kai sai wannan tausayi ne da Allah ke sanyawa a zukatan bayi na ƴan uwansu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hawayen dan tausayi mu ibrahim ba ya yi hawayen don shi ya rasa da ba a sai don tausayi shi wanda ya rasu Allah ya kalle ka da idan rabu yana daga cikin ai sauban da suke sa Allah ya amsa addu'an ka kai ne ka zurda hawaye ko to wannan shine manufa amma wanda ya aka san haka to ya sa amma Allah ka fahimta ku yau wannan shine wallahu a'lam billahi eh, eh. eh shi ne abin da kira hamala ke har mutum ba na wata mutum ya rasuwa ko mutum bai rasu ba ana iya juya bashi abu ne sanannin hadisai a cikin babu ne musamman mai girma a babin fito ana bin ka bashi Malam Ibrahim na jin ka bashi zan ce Malam Ibrahim bashi da kake jin al'amin ya dawo na. yanzu ko mutuwa na yi za a lissafa a bashin da ake nina ne ba kai ba kai ya riga ya barka su ne suna cikin waɗanda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu su yi roƙo man tahammala hamalatan ana bin wani bayi. kuma bai da halin biya rigima ya kauri sai ka ce bashin ya dawo kanka sai da ka je ka bincika ka, sai ka ga kai ma shi ba ka da abin da zaka biya musulunci ya ce ya halaka ka zo ka yi roƙo don ka samu abin da zaka biya wannan bashin. kashi dai asali ba kai kaci ba amma yanzu abinda kai na ɗaukar nauyin so da ka kara mutuncin ɗan musulmi shari'a ta ce ya halatta ka je ka yi bara so da ka zo ka biya wannan bashi saka ba ma kai mutum ya mutu bai mutum yana da rai ma ana yi shari'a ya halatta yanzu bashin ya tashi a kanka ya koma kai na ka fahimta ku wallahu a'lam wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله